en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Yaƙi da ta'addanci sai mun haɗa ƙarfinmu haka ne muka yi domin yakar boko haram a tafkin chadi haka ne muka yi tunani a yankin sahel musamman a iyakokin kasashen mali burkina da niger mun san da cewa wannan bai isa ba musamman da yake yankin aikin mu suna da rauni idan kuka duba domin a kori yan ta'adda daga kasashen siri da iraq sai da aka hada da dakarun dukkan kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya kenan za ku gane cewa ba dakarun burkina da mali da niger su kadai ne za su iya korar waɗannan yan ta'adda na is daga yankin sahara ba muna da kuma wata babbar ko hulɗa da ƙungiyar tarayyar turai amma ba ta makamai ba akwai tallafi na kuɗaɗe akwai tallafi na tsari da na dubaru amma dukkan waɗanga abubuwa ba su ba mu damar kawo ƙarshen wannan lamari cikin gaggawa idan ba mu datse hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun makamai da kuɗaɗe ba mun san da cewa ƙasar da ake amfani da ita sosai wajen samarwa 'yan ta'adda da makamai ita ce libi akwai wani wuri kuma na biyu shine yankin kidal na ƙasar mali inda masu safarar makamai suka maida cibiyarsu sai an ci gaba da ƙarfafa tattaunawar diplomasiya al'amura su daidaita a kasar libya matukar ba haka aka samu ba ba za a iya yin wani abu ba idan aka yi zancen libya mai girma minista an yi wani barin wuta ta sama a sansanin bakin haure 'yan afirka a libya shi anya akwai 'yan nijar da ke cikin waɗannan bakin hauren tabbat akwai 'yan ƙasar nijar ba ni da takamaiman adadinsu amma ba su kai su goma ba Batun tafiyar da hulɗar aiki shine abin da za ku tattauna. Me kuke jira bisa wannan zancen hulɗar aiki? Ana tunanin ganin yadda za a karfafa hulɗa tsakanin kasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Afirka da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar ƙungiyar tarayyar Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya domin al'ummomin da muke yi wa aiki su ci ribar su. Dole sai an ci gaba da aiwatar da harkokin diplomasiya domin ita kaɗai ce hanya mafi dacewa. Ba za a iya ci gaba da hura wutar tashe-tashen hankula ba.